jama musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na lahadi yammacin goma sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine halka na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa mai lamba ta ɗari da goma sha bakwai insha Allah a cikin jerin gyar tafsirin alkur'ani wanda muke gabatarwa a wannan wata na ramadan wanda muka yi wata take da suna alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin ahlul qur'an idan ba manta ba muna kan ayoyi na 149 zuwa da hamsin a nan ne inda lokaci ya kure mana da aka za mu sake jin waɗannan ayoyi daga bisani sai mu tsora daga inda muka tsaya ana rama wa min haifu kharajta fa wali wa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الرسول ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون idan ba manta ba a waɗannan ayoyi mun ji bayanai da malamai suka fitar mana na hikimar da ke ƙarƙashin maimaita wannan doka da Allah maɗaukacin sarki ya yi Allah maɗaukacin sarki ya ba da umarnin a juya a kalli ɗakin ka'aba ainihin wato karo ɗai-ɗai-ɗai har sau uku muka ji cewa wannan yana ƙara nuna yadda Allah maɗaukacin sarki ya ƙarfafi al'amarin kallon ɗakin ka'aba to ba abu ne na wasa ba sannan muka ji hukunce-hukuncen cewa wannan yana hukunta gwargwadon inda mutum ya samu shi gwargwadon dokan da yake aiki a kanshi ga wanda ya samu ya je ɗakin ka'aba yake kallon ka'aban gashi gashi to ayan na ce mishi ya kalli ɗakin kai tsaye nan ya kibla shi ga wanda yake cikin garin makka wato gaje shi kusa da ɗakin ka'aba amma kuma baya gani. shi a wajen masallaci ne ko a sauran unguwannin garin makka to shi ma dai ya sai sai to ina ne inda ɗakin ka'aban yake ya fuskanci wannan waje ya gabatar da ibadar sallah wa Allah to haka kuma duk inda mutum yake a faɗin duniya ya yi ƙoƙari ya kirgaji ina ne nahiyar ɗakin ka'aba to ya kalli wannan waje nan ne alƙiblar da zai wa Allah sallah to bayan da muka gama jin waɗannan hukunce hukunce ƙarshen ayar sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah ya saukar da wannan hukunci ne domin kada a sake samu wani daga cikin mutane muka ji cewa yahudawa ake magana su ƙara kafa muku hujja akan cewa dan ne kuka daina kallon nan kuka kalli nan ai kowa ma na da inda yake kallo ko to idan inda kai kake kallo bai zama abin zargi ba to dan me kai zaka zargi inda mun yake kallo Allah yake kada wanda ya ƙara kafa muku hujja daga yanzu babu wanda ko zai ƙara kafa muku hujja akan inda kuke kallo sai wanda ya zalunci kansa daga cikin mutane muka ji waɗannan su kuma ana nufin shawa ma'ana mushirikan cikinsu su ne za su ce ai dai gari nan dai an gama guje-gujen an sake dawo asali eh ba dai an guje an ce ba za a addinin mu ba to an dawo yanzu asali an koma ana kallon ɗakin da iyaye da kakanni dai shi suke kallo a daidai wannan gaba Allah maɗaukacin sarki ce to ku rabu da su su ɗin ba a bakin komai suke ba da haka kada su yi muku kwarjini kada su tsorata ku ba wanda ya kamata a ji tsoro sai Allah shine fala takhshawhum wakhshawni kada wanda ya ji tsoron wani halitta shi Allah mahalici shine abin tsoron mu baki daya daga nan kuma sai Allah ya ce wali utimma ni'mati alaikum na tsara muku wannan doka da wannan hukunci ne domin in cika ni'imata akan ku an fahimta ko malamai suka ce ni'imar da ake magana a nan shine dai ɗakin kallon ka'abar ni'ima ce daga cikin nimomin Allah har Allah ya datar da kai ka gane ina ya kamata ka kalla in za ka yi wa Allah ibada in ba haka ba sai Allah ya baka cikin fagamniya kai saka maka ne irin yadda sauran waɗanda suke cewa suna addini suke yi yanzu wanda yake bautan gumaka wani har iya gaske shi yana ganin addini yake yi da gaske wani wanda yake ba yahude yana ganin iya abin da ya kamata shi shine wannan addinin haka ba na tsari yana yi bil da gaskiya yana ganin addini yake yi to kaga kai da Allah ya dakar da kai kan addinin gaskiya ashe Allah ya cika ni'imar sa akan ka shine wal yutimma ni'mati alaikum wasu malamai kuma suka ce ma'anar wato cika ni'imar da Allah zai yi akan mu shine bayan da Allah ya datar da mu muka fuskanci alƙibla ta gaskiya to ranan gobe alkiyama sai kuma Allah ya shigar da mu aljanna ka gani mata ce kake na Sai yasa malam sa'idu dan jubair ɗaya daga cikin almajiran sahabi abdullahi dan abbas wannan babban waliyin na cikin malaman tabi'ai yace walam tatimma ni'matullahi ala 'abdi hatta yudkhilahu aljanna ni'mar Allah ba zai taba cika akan bawa ba har sai Allah ya shigar da shi aljanna lalle kam shiga aljanna shine ni'ima na ƙarshe wadda aini wato Allah zai yi wa bawa Allah ka shigar da mu aljanna ya Allah yake wala'allakum tahtadun sannan kuma tabbas kamar yadda muka ji wato za ku shiryu za ku zama akan shiriya sakamakon bin dokoki da kuke yi ba ku sabawa abin da Allah yake sai Allah yake kamar arsalna bikum na'am أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله مدوكاkin sarki sai ya buga mana wato misali bayan da ya gama faɗin waɗannan dokoki yace kun ga wannan alƙibla da na shiryar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su kalla kuma na cika ni'imata a kansu kuma na shiryar da su akan hanya madaidaici to irin wannan wato ta goma shin haka na ƙara yi muku wajen aiko muku annabi Muhammad sallallahu alaihi shine kafin wanda yake nuna wajen shabihi a nan wajen kamar yadda na yi muku wannan baiwa ta dacewa da alkibla to haka kuma na yi muku baiwa wajen aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi shine Allah yake kama arsalna fikum rasula kaga Allah ya datar da mu mun kalli alƙibla inda ya dace da alƙiblan da kakan shi annabi ibrahim ya kalla ko ɗakin da ya gina sai ya zan mun dace akan addini iri ɗaya to sannan kuma sai allah ya ƙara shika mana ni'ima ta hanyar aiko mana fiyayyen halitta annabi muhammad to waɗannan baiwa ne wanda duk wanda allah ya mishi to allah ya cika mishi ni'ima ka dace da addinin annabi ibrahim ma kana ibrahimu yahudiyan kamar yadda muka cikin baya wala nasraniya walakin kana hanifan to sai Allah ya mai da kai musulmi to a cikin musulman ma sai ka zo a cikin waɗanda Allah ya aiko wa fiyayyen halitta annabi Muhammad domin duk waɗanda suka bi annabawan da suka gabata akan addinin gaskiya su ma musuluncin suka yi ina fata an gane to kai kuma musuluncin taka sai ya zan a ƙarƙashin wanda Allah ya mai da shi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu a ƙarƙashin shi kake naka musulunci wani baiwa kuma kake bukata Allah bai cika maka ba shi yasa babu wanda ya asara kamar wanda ya zo a cikin wannan al'umma ta Manzan Allah amma bai imani da Manzan Allah ba wannan ya asara duniya da lahira Allah ka raba mu daga yin asara Allah yake zalika huwal khusranul mubin kama arsalna fikum rasula kaman irin hakan dai muka aiko wato manzo a cikin ku wato ya zama dan adam ne irin ku kun san asalin shi ba ƙuraishi ne kamar yadda wasu suke ƙuraishawa ba hashime ne kamar yadda ainihin wato wasu suke hashimawa yatlu alaikum ayatina aikin da ya ɗauka wa kansa da ba aikin da Allah ya ɗora masa kuma ya cika wannan aikin shine abin duk da muka aiko shi da shi na ayoyinmu ya karanta muku shi yana karanta muku shi manzon Allah ba a taɓa saukan mishi da wani sako ya ɓoye sakon ya ki bayyanawa ba yasa sai da Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa da manzon Allah zai koyi wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya saukar mata to da ayan da Allah ya umarce shi ya gaya wa Zaidu dan Harisa ya saki matar shi shi kuma ya aura da shi Allah ya koye ni Allah yake وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول, وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه نعم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا نعم وكان أمر وكان أمر الله مفعولا kun ji wannan shine a sai da Aisha take da manzon Allah zai boye wani abu da ya boye wannan al'amari ne wani bawa ne daga cikin bayi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautan shi shine Zaidu dan Harisa wannan Zaidu din matar shi as-sayyida Khadija kubra ita ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautan shi sai zama manzon Allah ya ji dadin wato mu'amala da shi har ta kai ga wata rana ɗan uwan shi suka zo suka gan shi suka ce to su fakan ko nawa ne za a ciyar da shi za su siya su tafi da ɗansu ɗansu ba bawa ba ne Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo kofar gidan ga ana ta hayaniya na da yake lafiya suka ce a fito mana da ɗanmu ba bawa ba ne ɗa ne mai gata wane ne wane ne manzo Allah ya kasa ma fahimta mai ku tsuma ma ku yi bayani tukuna a gane mai kuke cewa sai suka ce zaidu ce to ayyo to yanzu na gane me ya same shi ai dan mu ne aka yi kaza ya ɓace. muka neme shi muka rasa yau sai gashi mun ganshi a garin na an ce kun maida mana shi bawa to ba bawa bane wallahi mu masu gata ne muna da kuɗi za mu siya yan yan yan Allah ya ce a'a duk bata kai ga wannan hayaniyan ba zaidu ne dai matsalan ko eh a je a kirawo zaidu sai ga zo an gabatar da shi to kai ka dubi mutanen na wai ka san su yace kwarai da gaskiya manzo Allah na san su wannan kanin babana ne wannan kawu ne na tudu wannan na gangan duk ya ambace su <laughs> to ka ji abin da ya kawo su sun ce sun ji labarin ka ne suka zo domin su tafi da kai a matsayin ka na ɗa da ta, a a a menene ra'ayinka yace ni din waɗannan yace na rantse da Allah in wanzu a ƙarƙashinka ka ina bawa ya fi min daraja fiye da in waɗannan a matsayin ɗa mai yanci da haka ba inda za ni ina nan zan Allah sai ya ji daɗin wannan irin yaba kyauta da zai biya masa haka ga inda bai ga alkhairi tare da manzan Allah ba ba zai zaɓi zama da manzan Allah to shi ma Allah dan ya nuna shi babban mutum ne baya karanta yace to daga yau ni kuma na yanta ka ba yantawa ba kaɗai. na mai da kai a matsayin ɗana wanda in na mutu za ka gaje ni wannan shi ne zai ba ta tsaya iya nan ba manzan Allah ya kai shi cikin dangi dangin ƙwarishawa ku duba yadda ƙwarishawa ke da daraja manzan Allah ya ce je ka zaɓi duk yarinyar da kaka ta yi maka kowaye ubanta ni ko zan sa auren maka ita a haka ne fa zai je samu wannan mata da ake ce mata zainabu zai yi ce ya ganta shi ya ce kyakkyawan mata san kowa hau wanda bai rasa ba ma yana so <laughs> ina fatan da ma'an an gani wallahi ta ji mazala ya je ce ita kake so an gama mazala ya ce ku na in na zo neman aure a gidan nan aka ce haba ya manzo Allah kai kuma wa ka zo nema ce wance ce aka ce an baka yace a ba ne, bane yaro na ne to sai kuma suka ɗan yi turu sai amma za Allah bari sai mun gaya mata aka ga aka samu Zainabu sai fakin ji wannan bawar yaron da ya taba bauta yanzu an zo an ce ta ce wallahi tun da manzan Allah ne ba zan ƙi wani manzan Allah ita ma take ta amince amma ba dan manzan Allah bane wani bawa ma zai zo kofar gidan kamar talaka ne ya je gidan sarki ya ce ya zo neman aure Ya ga ya ya ɗibo ta da faɗi ko to haka fa aka yi auren ina son ku gane wato origin ne na bayanan to shine da aka yi wannan aure daga baya sai Allah madaukakin sarki ya nufi ya soke wannan doka da mutum zai ce ya mai da ɗan da ba shi ya haifa ba na shi kuma ɗan na da yankin ya gaje shi kamar ɗanki na jini Allah sai ce ya soke wannan dokar daga baya da haka in ka mai da in ka yi rukon wani ɗa to ka riƙe shi dai ka samu ladan ruko amma dai dai da ahaliyar zamowa ɗa irin ɗan da ka haifa wanda ba bature ke cewa biological child an fahimta to shine sai ake san a fara rusa wannan dokan daga babban gida daga gidan manzan Allah wato a tauna tsakuwa kenan ko dan sauran ayan su fara tsorata sai Allah ya ce to wannan ɗa da kake ka mai da shi ɗanka dokan an fasa da haka yanzu ba ɗanka bane to amma sai mutane ba su gamsu ba dan fanzan Allah sai da ya ɗaura zaidu fa akan abin hawa ya rinka yawo da shi cikin gari yana cewa jama'a kowa ya bi. zaidu ya yi min halarci da aka yi ma daga yau na mai da shi ɗana ya tashi daga zaidu ɗan harisa ya zama zaidu ɗan muhammadu haka annabi ya yawata garin makka ya shelanta amma da aka saukar da wannan dokan sai ake son kowa ya gamsu cewa ba wannan doka fa ta fa soku shine sai aka ce kama je ka gaya wa shi wannan zaidin ina labarin wannan matan da ka auro mishi ka ce ya sake ta kuma in ta gama idda kai za ka aure ta yawwa kaga kun fahimci girman al'amarin yanzu ko to abin da aka ce wa manzan Allah ke manzan Allah da aka saukar mai da wahayin nan sai da yi tsawon lokaci bai iya karantawa ba <laughs> da ya je ya jawo sai ya sallama zaidu ce na'am ya matanka ce lafiya lau amma dai wallahi tana min ba daidai ba ba na jin daɗi na gaya mata ta ƙigi ba za Allah ka rike ta da kyau ban san in ji wani magana ce to shike na ya maza Allah suka yi ta rikili kuma annabi ya kasa cewa shi ke ta <laughs> jama'a an fahimta ko ne sai Allah maɗaukakin sarki ce wa in taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi ka tuna a lokacin da muka ce ka gaya wa wannan bawan da Allah ya yi ni'ima a kansa Allah yau zai ni'ima ko bai masa ba a ce manzan Allah har ya gamsu da kai ya ya rungume ka a ta ga Allah ya mishi ni'ima sannan ba shi kaɗai ba kai ma ka yi mishi ni'ima Guduma irin abin da manzan Allah ya mishi kaga dan gata ne zai ko ya Allah ya ce ka tuna lokacin da Allah ya saukar da doka cewa ka je ka ce saki matan sai kuma an ka sai ka ce amsik alaika zawji ka farke matanka da kyau ba wa tukfi fi nafsika ka rinka boye sakon da Allah ya ce ka isa. wa takshan Allah ya ce duk kana wannan rarage fa ne saboda mai mutane za su faɗa ina ruwanka da mutane wallahu ahaqqu an taksha Allah ya fi cancanta ka ji tsoro tunda Allah ya faɗi ka je ka faɗa kawai wanda zai mutu ya mutu iyakanta kenan haka manzan Allah ya zo ya buɗe wannan magana yasa zai ya sake ta ta gama iddar kuma Allah ya ce ta zama matanka auren ta ma daga saman bakwai Allah ya dauro Allah ya ce ta zama matanka kawai to kada ba to daga nan sai kowa ya gamsu cewa eh, lalle wannan dokan an soke shi dan ba dan haka ba ta yaya uba zai auri dan matar shi kaga abu ne matar dan shi ko kaga abu ne wanda ba zai yi ba amma dan a nuna an soke wannan dokar kaga yanzu kowa ya gamsu ta soke ko ba da to shine Aisha take wallahi saboda girman al'amarin nan da akwai wani sako da manzan Allah zai ɓoye to da wannan ne amma manzan Allah ya bayyana wannan dokar to tun da ya faɗi wannan kwantar da hankalin ku ba abin da manzan Allah ya ɓoye to sai wasu su zo ƙarshen duniya wai su ce wai akwai wani sako da annabi ya ɓoye wa nana Fatima ya ba ta a ƙarƙashin gaskiya da Allah haba da ya zama wasa kenan ko kun fahimta jama'a da haka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya aiko mana manzon Allah a matsayin baiwa aiko manzon Allah ya zama mana baiwa shi yasa Allah yake laqad manna على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يكي حقيقة الله يارجى يمك بيوة بيوة من الله يمنع da Allah ya aiko manzo ba ji daɗin shi wanda ya mai da shi zaɓaɓɓe a cikin zaɓaɓɓu ya zama shi ne manzan da ya aiko ya zo ya isa mana zaɓo wannan ba ƙaramin baiwa Allah ya mana ba kuma ɗa ne daga cikin ku sananne ne ba wai ƙasa ne ta buɗe ba ya fito daga cikin ƙasa ba kowa ya san asalin shi an san iyayen shi an san kakannin shi shi ma an san tasowar shi daga cikin ku ne dai sai Allah ya ce to shine manzan nashi wannan ba ni ni'ima bace Allah ya mana to Allah yake tuna mana a nan cewa kama arsalna fikum rasula al-imam ibnu kathir yake yadhkuru ta'ala ibadahu al-mu'minina ma an'ama a alayhim min ba'thati ar-rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah madaukakin sarki yana tuna mana mu bayansa irin ni'imar da ya cika akan mu na aiko manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama zuwa gare mu cewa shi zai zo ya isar da sakon shi zuwa gare mu yaslu alaihim ayatillah ya rinka karanta mana ayoyin Allah mubayyinatin bayyananu wa yuzakkihim sannan ya rinka tsarkaka ɗabi'u da halaye da tunani na ainihin wato mutane mutane da suna kan ɗabi'u na karnakanci na dabbanci wani karnakanci ya kai a da mutum fa uban shi zai mutu amma sai ya je ya duba cikin matan uban ya zaɓi wasu ya ce sun zama matan shi wannan ba rayuwar awakai ba ne jama'a wani gunsuranci ya wuce wannan jama'a to waɗannan irin ɗabi'un fa manzon Allah ya zo ya wanke mutane a kan shi ya nuna wannan ba rayuwa ba ne wani rashin sanin darajar ɗan adam ɗan adam ya kai a ce mutum a da sai ya kwana da kwanaki ba abin da yake fitilawa a jikin shi ke giya da haka maye bai taba sakin shi ba wani ya shekara a haka da ya ji zai ke sai ya kara fitilawa sai ya kara bugewa da haka zai yi rashin mutunci a gaban da shi ya rashin mutunci a gaban ɗiyar shi ya rashin mutunci a gaban kowa zai iya cire riga a jikin shi zai iya kwanciya a kan kowa da ya san wanda ya shiga cikin maye ba irin haukan da ba zai yi ba haka mutane fa suke rayuwa kuma suka ɗauka wannan shine rayuwa ka je ka samu duk wanda ya yi rayuwa na maguzanci Allah ya sa aka kai musu da'awan musulunci suka musulunta in ya shigo cikin musulmai zai gaya maka irin wato dabbancin rayuwar da suke yi kafin musulunta wallahi duk wanda ya taso ba musulmi ba ko ba zai ji daɗin rayuwar musulunci ba sai in ya taɓa taba maguzanci wannan shine maganar Umar yace la ya'rifu al-islam man la ya'rifu al jahiliyyah wanda bai taba maguzanci ba ko bai san darajar musulunci ba to la Allah mu nan da muke wasa da addinin musulunci kina saboda mun samu musulunci ne a fagas mun samu musulunci arha wala shi yasa ba ma sanin kima shi yasa wanda ya dawo yake ga cikin musulunci ya ga irin haske da annuri da alkhairan musulunci sai rinka mamakin wai to ku musulman nan ya aka kuke kwata-kwata da addinin nan naku ne kuma mun gane wannan da kyau ko to wannan baiwar ne Allah yake tuna mana cewa irin yadda ya aiko mana da Annabi Muhammad kun ji aikin da ya zo yi ya karanta mana ayoyin Allah yayi mana bayani filla filla sannan ya tsarkake halayen mutane ya tsarkake ɗabi'unsu a dafa mutum sai je ya samu wato yarinya ya zo da ita gida zai fa kwana da ita yi zina da ita ne amma sai ya ya gayyato ƙarfin abokan shi su zo su kaya shi dan Allah ka duka duba irin wannan kaga dan adam mai hankali zai zai yi waɗannan abubuwa amma duk ba a gane cewa wannan ba rayuwa bane sai da sai bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine kaga kowa yi wayi gari ya san darajar matar shi ya san mutuncin kansa da kansa to wannan shine aikin manzon Allah shine Allah yake wayi yuzakki wannan shine tazkiya din ya tsarkake mu ya tsarkake halaye ya tsarkake zakata abubuwan da suka gurɓata zuciya na shirka da munanan tunani wanzu Allah ji sai zo ya warkar da mutane da gari da haka ba abin da ya shiga cikin zukatan mutane sai hasken tauhidi sai hasken imani jama'an gane wannan dake ko shine yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur ya fitar da mutane daga duk dukkai wanda suke fama da shi sai ya kawo su cikin haske wanda nuru ne ala nuru da haka Allah mun gode maka da kaniman musulunci gashi sai ce ai ma'anan yuzakihim yutahhiruhum min radha'il al-akhlaq kun gani ko ya tsarkake mutane daga ɗabi'u na kaskanci da suke rayuwa a kai wa danatin nufusi da kuma dattin da ya kanta a cikin zukata wa af'alil jahiliya da kuma halaye irin na jahiliya irin na magudanci manzo Allah bi ya wanke mutane wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kun gani ko ya fitar da mutane daga cikin duhu zuwa haske wa yu'allimuhum al-kitaba ya rinka koya wa mutane littafi jama'a ko kun san mutumin da yake akan addinin maguzanci har a yau din nan da muke rayuwa wasu ku na sun kila sun ga wasu video clips irin wannan mutum ne fa matar shi za ta haifi jariri idan ɗan ya mutu wai sai ya ga da ya asara gare ya gasa tayin ya cinye abinci <laughs> shi kan ba zai asara ne ba jama'a gano wannan da kyau ga sunan mutane irin ku amma yana yana bargan nama kawai yana girgiza kai naman tayi jari a ba ma. ba rayuwar da maguzanci yake sa mutane su kenan ba kai yanzu kaji labarin ma ake baka kana kyama wallahi har sai musulunci da mutum ya taso irin wancan rayuwar da da shi za a rika cin irin waɗannan Allah ya ciye ka Allah mun gode maka to kaji irin wannan nan wallahi manzon Allah ji shi ya kawo wannan hasken duniya amma kafin zuwan manzon Allah duhun kai da ake a ciki ya mafi wannan a lokacin ne fa mutum zai ɗauki ɗiyar shi yarinya budurwa ta taso ya je haƙa rami a daji ya je saka ta a ciki kuma ya tura ƙasa a kasa da ranta wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wannan rayuwar da ake kenan fada Allah ya kyauta kaji to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yu'allimuhumul kitaba Allah yake ya zo domin ya sanar da ku littafi to wani littafi sai malam yace huwal qur'an alqur'ani kenan kaji alkhairin haka ya zo mu ma gashi mun san karatun alqur'ani mun koye shi mun iya tada bakaken mun san wasu lam har ma'anoni da fassarori da malamai suka yi gashi mu ma ya junan mu bakaken fata amma gashi muna amfana wannan hasken karantarwar manzon Allah yi. duk wannan sakamakon yana komawa credit din yana komawa kan manzon Allah ne jama'a jama'a an fahimci wannan da kyau ko to da ya karantar da mu alkitab alqur'ani sai Allah yake wal hikmata ya kuma karantar da ku hikima to me ce ke hikima sai ma ne yake wal hikima wa hiya sunna hikima da annabi ya karantar ita ke sunna ina dan kala katu da yake cewa shi ba ruwan shi da hadisai shi iya kan shi qur'ani wannan ayar ta yaya dan kala katu zai fassara shi in ba da ainihin wato karfin hali ba Allah da ya ce maza Allah ya karantar da alkur'ani kuma ya karantar da hikima kenan abubuwa ne daban-daban guda biyu dan ba zai yi a ce ya karantar da alqur'ani wal hikima kuma da Ƙur'ani ba ba zai yi ba ƙur'ani ne da wani abu ne wannan abun ko ka ki ko ka so sunna ne ina fata jama'a gani to kaga wanda bai imani da sunna ba bai imani da alqur'ani ba da aka karyar banza ne da yake cewa wai su suna imani ne da qur'ani da qur'ani suke kawai da wani matan da suke akai da shi dan yarya musu da shi suke aiki Allah ya kyauta to kun ji sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake daga cikin ayyukansa wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun zai karantar da ku abinda da ba ku taba sanin shi ba haka ne ko ba haka bane mun ji a baya nan ba da jimawa ba a ranar takin alkiyama ma daga sakamakon abinda annabi ya koya mana wanda da ba mu sani ba shine muka san tarihin annabawan da suka gabata akan haka ne ma za mu samu yakinin cewa annabawan Allah ya aiko su kuma sun isar da sakon Allah har ranar tashin alkiyama a kirawo mu shaida a ce daga gaske annabawan nan sun isar da sako duk wannan waye karantar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi jama'a mun gane wannan dake ko da haka malam ibnu kasir yake cewa wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun fa kanu fil jahiliyyati al juhala yasfahuna bil uquli al gharra da haka kafin zuwan manzon Allah a lokacin da suke cikin jahiliya shine maguzancin yace wallahi suna yin wato bakin jahilci kaga bahaushe in ya sifanta jahilci da baki to ya kai karshe kenan suna rayuwa irin rayuwa na bakin jahilci gashe ce yasfahuna bil uqul mutum da hankalin shi amma ka gan shi wawa ka gan shi sakare bai da tunani amma fa da hankalin shi ba hauka yi ba yasfahuna bil uqulil gharra hankalin dan adam da yake akan haske amma kuma sai ya dawo ya zama wani wani kwarkwar wani soko saboda ba hasken wahayi jama'a an fahimta ko yace fantaqalu bi barakati risalatihi albarkan sakon da manzon Allah ya zo mana da shi na alqur'ani da sunna wallahi wannan shi ya daukaka waɗannan al'umma larabawa ka je ka karanta jahiliya ka je ka karanta tari adab na ainihin wato larabawa a jahiliya za ka yi mamakin irin gidadancin larabawa mutane ne balidai na ƙarshe ba abin da suka sani sai kiwon rakumi sama na ya ce man bada jafa wa manista ba a sai gawa duk wanda ya zama ƙauye to sai kayan hakuri da wautar shi zai rinka nuna maka wauta ɗaya biyu haka ne ina fata gane ko da ya dawo bari ko da shi ma ya zama ɗan birni wani lokacin zai dawo birni ya yi arziki ya zama hamshakin mai kuɗi amma wallahi saboda dai wannan ɗabi'an shi na asali wani lokacin in ya ciyo gayu sai kaga an mai dariya ta haba alaji ya za ka haɗa yalo da ja amma shi yana ganin ya gayu kuma <laughs> jama'a an gano wannan da ke ko to shi ne sana na sallallahu alaihi yake man taba afai duk wanda ya zan bai san komai ba sai kiwon awakai ko to sai ya yi hali irin na waɗannan dabbobin. ba yadda ka iya ina fata an gane shi yasa dangin danginmu wani lokacin aka baka labarin wani wautan da suka yi sai abin ya baka mamaki aikin hajji fa za a je fa ana cikin jirgi <laughs> jirgi na gudu ka haife mike ya ce gudu ya yi yawa kawai sai kama hanyar gaba sai wani alaji ya ce ah, alaji na ba ka yi zan je wajen direba ne zan ce mai ya rage gudu ko ya tsaya in sauka Yau a shanu wannan da ke ko to a shayi ina son ka gane to ka kwatanta waɗannan misalan da zamani shekara dubu da ɗari biyar da suka gabata kafin zuwan manzan Allah ka yi tunanin wani irin rayuwa waɗannan larabawan suke a kai shi ne fa manzan Allah ya zo fa ne fa zo ya karantar da wannan sakon wahayi fa ne fa kaga aka waye yanzu har aka san me ake jama'a kun gane aikin da manzon Allah ya yi kuma kun gane bai wanda Allah ya mana na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne malamin nan yake fitar da bayanan cewa ya zo ya ɗaukaka waɗannan al'umman da albarkan saƙon da Allah ya aiko musu da shi yau jama'a in ana maganan wayewa da sanin rayuwa to ba kai saka ture larabawa gefe dan in ka je garin su ma sai kai kauyanci duk barakancin ka wallahi sai kai waɗanda ake ganin su amaru duniya sun raye duniya kuma suna cin duniya za ka iya cewa ba kamar irin su china da rasha da america ko amma wallahi duk sanda musulman su suka zo aikin hajji a makka ko suka je madina sai kaga suna kauyanci har talfi za ka ga suke ɗauka <laughs> Zama ko kun gane uh, ma'anan ɗaukakan da aka samu sakamakon wayan alkur'ani to yadda larabawa nan suka zama ɗaukakakkun mutane sakamakon wannan wahayi to babu al'umman da za su yi riko da alkur'ani da sunna ba sai Allah ya ɗaukaka su yasa kaga alhamdulillah da Allah maɗaukakin sarki ya haska mu mu al'umman Najeriya musamman arewacin Najeriya da hasken alkur'ani da sunna ka je ko'ina ina ƙara jaddada maka a faɗin najeriya nan ba za ka ga al'umman da suka waye irin wayewa da yi wato yan arewa suke da shi ba shi yasa za ka ga duk wanda ya zo daga duk inda yake a faɗin najeriya in ya zo arewa sai ya ga ni'ima sai ya ga kwanciyar hankali sai ya ga jin daɗi sai ya ga komai wanda suka rasa wajajen da su suke tare da cewa su ma su kuma sun samu karatun boko da ilimi na ainihin wato turai amma wannan gidadancin da babu addini yana nan yana bayyana cikin ko mun gane yadda addinin musulunci ke ɗaukaka mutane to ma'a ma talabnal izza bi gairi ma a Allahu azallana Allah wallahi idan muka ce za mu nemi ɗaukaka ko ma bayan abin da Allah ya ɗaukaka mu da shi to mun kama hanyar faɗuwa kenan wannan kuma shine wato the downfall of Roman Empire abin da yake faruwa da mu na a yanzu a yanzu kuma wai sai muka fara tunanin wannan matakin da Allah ya ajiye mu wai gidadanci ne wai ƙauyanci ne da haka yanzu muna son kuma mu je mu ɗauko rayuwar waɗannan turawan to shi ya kawo mu halin da muke ciki ina son ku gane wannan kuma billahi lazi in ba mu dawo wa karatun qur'anin nan da sunnan nan ba to yanzu muka fara ganin kaskanci ba mu ga komai ba tukuna za mu zama ainihin wato asfalu safili za mu koma ƙasan ƙasa wallahi da haka yan uwa masu albarka mu riƙe alƙur'ani nan da sunna duk wanda Allah ya ɗaukaka shi ya san ƙur'ani da sunna Allah ya gama mishi duk wani gata Zama muna fahimta ko wannan shine irin abin da ake son mu fahimta da Allah yake kama arsalna fikum rasula kamar yadda aka cika wannan ni'iman akan ku aka cikin aka datar da ku kallon alƙibla haka kuma fa aka yi muku baiwan aiko manzon Allah ya zo ya wannan aiki da Allah ya dora mishi kuma manzan Allah shi ya aikin bai rage komai ba jama'a mun gano wannan da kyau ko da haka al-Imam kafi ne yake cewa fantaqalu bi barakati risalatihi wa yamunnu safaratihi ila halil awliya sai gashi mun wayi gari muna kaiwa mataki na waliyai wa sajayal ulama muna zamowa manyan maluma ka duba da kyau ka gani babu wanda yake da ɗaukaka irin ɗaukakan da malaman musulunci suke da shi ko da wannan ɗan tangal-tangal da aka samu a nan arewaci ƙanana suka fara raina manya talakawa suka fara raina jagorori da shugabanni har yanzu ba a kai ga ainihin wato raina malaka ba duk wanda zaka ga ya rashin kunya na yan kwana biyu ne gobe kuma da kanshi zai dawo gaban malamin ya ce to malaman mu dai muna ganin girman ku ashe dai ana nan dai jama'a gano wannan mai kyau ko to a irin wannan matsayin da Allah ya tsora malanta wai kuma shine sai a samu wasu malamai kuma wai suna son su ma su yi riba za su bar harkar malantan su shiga harkar da yan duniya suke akai akwai hadari akwai hadari wallahi ba abin da Allah zai tsora ka a kai da ya kai martaba da darajar wannan aikin annabta domin babu waɗanda suka kai annabawan Allah falala da matsayi to idan Allah ya san akwai wani abu da ya fiye musu wannan aikin karantarwa da shi Allah zai ba su shi sa kaga cikin annabawa guda nawa ne suka yi mulki cikin annabawa guda nawa ne suka yi sarauta manzon Allah ai sai da aka zo aka kawo mishi kallon hakan aka ce to kai ma duk da an samu ɗaya biyu cikin annabawa da suka yi sarauta da mulki idan kana son a haɗa maka annabta da mulki za a baka in kuma kana son a barka da manzancinka da isar da sakon wannan to shi za a barka a kai yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam aka sai da ya nemi shawaran malamin shi malaika Jibril yace wanne ga ya dace in zaba malaika Jibril yace ka zabi manzanci da risala haka manzo Allah yake abin da talaka na wannan shine aikin da manzo Allah ya dauka jama'a ana fahimta ko to wannan shine abin da ake samu a samu daukaka akan shi da aka ce malai yace faqaru da aka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ji addinin sa na musulunci suka wayi gari suka zamanto a'maqun nasa ilma sun fi kowa zurfin ilimi jama'a babu wanda ya kamo su wa abarruhum quluba sannan sun fi kowa wato zuciya na tsoron Allah zuciya mai biyayyan Allah wa aqalluhum takallufan duk da cewa dawainiyan da aka daura musu a musulunci dan kadan ne wa asdaquhum lahaja sannan sun fi kowa gaskiya in suna zance jama'a mun gane wannan da kyau ko malam yace dan haka duk wanda bai fahimci wannan matsayi da Allah ya bashi ta hanyar aiko manzon Allah ba to Allah ya zarge shi wa zamma man lam ya'rif qadra hadhihi ni'ma duk wanda bai gane wannan baiwa na aiko manzon Allah da annabi ya mana ba to Allah ya zarge shi a ina fadin Allah alam tara ila alladina alam tara ila alladina بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار كنت أقول الله يتي الله يتي ga وطن دفك juya wato alkhairi ya koma musu ya zama sharri ba suka juya hasken da Allah ya kawo musu ya koma musu duhu ba domin ba su fahimci haƙiƙanin dalilin da yasa aka aiko musu manzon Allah ba shine Allah yake alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra ka duba mutanen da Allah ya kawo musu ni'ima amma suka koma suka butulci butulci shine ne suka ki bin manzon Allah yadda ya kamata a bi manzon Allah suka ki cin moriyar wahayin da manzon Allah ya zo musu da shi na alqur'ani da sunna sai suka koma suna fagamniya suka koma suna jin wasu mutane da ainihin wato Allah ya sifanta su da dirai. iyayensu da kakanninsa an juyar da su sun zama birai amma yau su suka ɗauka a matsayin role model ne maganar da na gaya mana a yau bayan mun samu wannan ɗaukakar sai muka wayi gari mu kuma yanzu ba waɗanda muke son mai koyi da su sai waɗannan masu jajayen kunnuwa ka samu wai mutum musulmi ɗan musulma wanda aka haife shi a arewa yake rayuwa a arewa Allah ya mushi arziki ko ya gaji arzikin iyayen shi da kakannin shi amma yau wai zai iya kashe biliyoyin kuɗi akan wai zai yi dai wa 'ya'yan shi kama wannan wani irin fatan basira ake a kai wani irin kifa ƙwarya mutane suka yi wa kansu ne suka koma rayuwa na gida gidadanci saboda sun saki addinin musulunci wannan ba rashin sanin kiman kai ba ne? Allah ubangiji ya kyauta to kun ji Allah yake wa hallu qaumahum daral bawa malam ya ce imam ibnu abbas Allah ya kara mashi yarda yace ya'ni ni'matallahi muhammadan ni'imar da Allah yake aka butulcewa a cikin ayan nan shine annabi muhammad ولهذا ندب الله المؤمنين الى اعترافه بهذه ni'ima? shi yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana cewa mu yi furuci da sanin wannan ni'imar da Allah ya mana mu gane cewa Allah ya mana baiwa to mu nuna alaman wannan baina wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi in Allah ya maka baiwa ka nuna shi to mu nuna cewa Allah ya mu musulmai mai alfahari da musulunci mai alfahari da manzon Allah ni koyi da sunnan manzon Allah kada mu ji kunya duk abin da aka ce manzon Allah shi yake ayi cikin jin daɗi ka rinka yin shi sallan ka irin ta manzon Allah azumin ka irin ta manzon Allah bikinka ɗaurin aurenka ka kwatanta ke da ta manzan Allah ina ruwanka da ba yahudi makiyin addininka jama'a ana fahimta ko to duk inda Allah ya maka ni'ima ka bayyana wannan ni'imar abin Abdullahi dan Abbas ya ce kenan to bayan nan sai Allah madaukakin sarki ke cewa wa ya'allimuhumul kitaba wal hikma wa ya'allimukum ma lam takunu ta'lamun sai ke fazkuruni na'am فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون sai Allah ya ƙara kawo mana daga cikin hanyoyin da za mu bi mu gode wa ni'imar Allah ɗin. Allah ya ce ku yi ta sanya tunanina a cikin zuciyanku. A zikir wato mutum ya rinka zamowa yana cikin wato tuna Allah a kowane yanayi. za mu zo mu ji mai malamai suka fassara a zikir gwargwadon yadda mutum yake ganin girman Allah a zuciya yake tuna Allah a koda yaushe shi zai yi tasiri a jikinsa sai a ga a zahirinsa baya komai sai abin da Allah ke so wannan zai rinka ingiza shi duk sanda aka ce ga lokacin sallah yayi zai tashi zai sallah nan da nan saka izin babu wasa saboda akwai Allah a zuciyar shi yana tuna Allah a zuciyarsa sannan gwargwadon yadda al'amarin Allah ya girma a zuciyar shi ya kuma mamaye kwakwalwan shi gwargwadon yadda za a ga bakin shi na motsi wajen ambatan Allah ko da yaushe kaga ashe kenan sai zuciyar mutum ya cika da sanin girman Allah sannan harshen shi zai zo ya tasiri wajen furta ambatan Allah da haka sai ka gashi shi ko da yaushe baya komai sai godiya ga Allah sai ka ga yana zaune yana cewa alhamdulillah saboda ne saboda abin da ya cika zuciyar shi shi yake fitowa baki sai ka ga baya komai sai tasbihi sai istighfari to yanzu za a ga wannan ambatan Allah sai ya rika fitowa ta bakin shi to amma ka ga rashin fahimtar ma'anar ambatan Allah da tunan Allah sai wasu mutane kuma sai shaidan ya zo yi wasa da tunaninsu madadin su ambaci Allah ambato na gaskiya sai ya sa musu kawai na tamori na fata an fahimta za mu zo mu ji mai malamai suka ce Za ka ambatan Allah ba wai tamori Bala balantana har in ka zo wai kana ambatan Allah ka rinka cewa ko da wani zai ji haushi ko da wani zai mutu sai a wannan ya nuna ba ba ambatan Allah kake yi ba tamori kawai kake yi Allah ya kyauta Allah ya ce fadkuruni azkurukum washkuruni wala tadkurun al-imamu Abu Abdullah al-Qurtubi ya yi wato tafsiri mai kyau kwarai da gaske da haka cikin tafsirinsa za mu ɗauko wannan gaban ya ce ƙaunuhu ta'ala a azkurukum ya ce wannan amurin ne wa jawabu Allah ya yi umarni cewa ku yi kaza in kun yi to ni ma zan ainihin wato ambace ku ma'ana ni ma zan kasance cikin lamuranku ko da wani lokaci gwargwadon yadda mutum ya tsara Allah warware yadda Allah shi ma zai tsare shi kaji wannan shine ultimate security da aka ka manta da security yan bindiga da sojoji da gwamnati wallahi in ma ba su kawo maka ba Allah zai kawo maka amma ta yaya Allah zai kawo maka kai sai ka fara kiyaye dokokin Allah sai ka fara tsare Allah sai ka fara nuna wa Allah yana cikin ranka a da yaushe to Allah shi ma sai maka ultimate protection Bi yadda aka yi a kai gare ka ba za a iya ba zama an gane wannan da ke ko da aka amrun ne wa jawabu wa fihi ma'anar almujazafi falizalika jizima da aka cikin wannan Allah ya kawo abun ne wanda yake babu kokonto cewa in je kai to tabbas Allah zai haka na Allah ya riga ya gama magana ko to duk wanda kaga Allah ya bashi da wayen shi wallahi bai rike Allah ba bai tuna Allah ba bai sanya Allah cikin lamarin shi bane shi ma sai Allah ya sake shi ga tunanin shi ta ce ka je ka yi yanka, ka je ka sa security ka ka je ka sa yan sandanka ka sa sojojinsa ka sa bindiganka amma wannan ba zai sa kuma Allah ya dora makiyanka a kanka ba saboda sai ma baka rike Allah ba an fahimta ko to gashi malam sai yace wa aslu zikri jama'a saurara abi idan aka ce zikiri menene ma'anan shi ta asali nan kurtubi yake magana fa ba wai ni ne ba ba wai yan izala bane kurtubi yana wannan magana tun ba a haifi kakan kakan yan izala ba haka ne ko ba ta ba yace aflu zikri at-tanabbuhu bil qalbi lil mazkuri wat tafajjuz shine zuciyar mutum ya zama a kowane lokaci yana faɗake wajen sanin girman Allah wannan shine asalin ambatan Allah zuciyarka kullum kana tuna Allah amma ka zo kana ta ihu kana ta hayaniya da baki zuciyar naka ma ko girman Allah bai gani dan a daidai lokacin da gashi kana shan kwaya kuma kana cewa wai kai ne masu zikirin Allah a kaga wannan kai iskanci kawai kake jama'a ana fahimta ko mutum zai zo yana fasikanci yana rawa da yan mata yana runguman su kuma yana cewa wai wannan duk cikin zuciya yake yi wannan wani rena Allah ya kai wannan jama'a ko ku fahimta har ka ji mutum yana faɗin sunan Allah yana faɗin kuma kalma na baƙa, yana cewa a karkada mana don Allah wai a karkada musu don Allah sannan kuma waɗan karkadawan sai kuma a rinka faɗin sunan Allah ana Allah Allah karkada mu gani Allah Allah haba jama'a haba jama'a wannan kuma a ce ne ambatan Allah tsakani da Allah ko hankali ba zai ɗauki wannan ba Allah ya kyauta da haka kun je ce aslu zikri at-tanabbuhu bil qalbi shine zuciyanka ya zama yana faɗake da sanin girman Allah shi yasa kuka ga manzon Allah a kowane hali sai ku je yana cewa ana a'lamukum billah ni na fi ku sanin Allah shi yasa na fi kowa kiyaye dokan Allah gurgurde yadda ka san Allah gurgurde yadda kake kiyaye dokan shi wallahi jama'a in ka san Allah kai ba za ka rinka saba wa Allah da gangan ba lam yusirru ala ma fa'alu wa hum alamu. wanda ya san Allah baya yi wa Allah ganganci don ya san Allah ya tashi kama shi to tsakanin kiftawan ido ma ya yawa so dole ya zama kana cikin ayyacinka to a tanabbuhu bil qalbi zuciyanka ya zama a faɗai sai yake game da wayin Allah zuciyan wa sai yake lil mazkuri wato ka rinka faɗake da wanda kake ambato da kake cewa Allahu akbar Allahu akbar shin kana jin girman Allah a zuciyanka ka gane cewa Allah na da girman da gaske to daga zuciya ambatan Allah ke farawa kafin ya zo kan harshe sannan wata ya lahu ya zama kana a farke kasan cewa al'amarin Allah ba wasa ba shi yasa kaga manzon Allah bai taba irin wannan rashin hankalin da ake yi da suna wai shine ambatan Allah ba ko kai ka taba jin sanda aka ce ga annabi ga abubakar ga umar ga usman ga aliyu ga sahabbai an kewaye ana ta tsalle ana hum hum hum hum wai shine zikiri haba jama'a kai yanzu ma aka ce annabi yayi wannan ma ai an ci mutuncin manzon Allah to dan ne kuma wani yanzu zai zo ya kirkiro shi kuma ya kaka ba ya ce wannan kuma shine hakikanin ambatan Allah kuma mutane su yarda ba dan komai ba saboda yanzu jahilci yayi katutu wa mutane ne wallahi in ba ana karantar da mutane alqur'anin nan ba da sunan manzo Allah mutane ba za su san me gaskiya ba da haka dole a zo a buɗe a karanta a kuma faɗi me malamai suka faɗi a kai Allah ubangiji ka datar da mu da haka sai ya ce wata ya la sannan kuma ya zama kana farke ka san menene haƙƙin Allah na gaskiya malam ya ce, wasu miyar zikiru bil lisani zikira, to barka ji dalilin ma da ya sa sunan Allah da kike ambato da baki tsarkake shi goge mishi neman gafaran da kake yi da baki me yasa shi aka ma kira shi da zikiri dan asali kamar da muka ce ba shi ne zikiri ba wanda kawai zaka faɗa da baki ba shine zikiri ba amma me yasa ake kiran waɗannan su ma ake ce musu zikiri sai ce li'annahu dilalatun ala zikril qalbi domin wannan shi yake tabbatar da cewa lallai zuciyar mai ambatan Allah ya cika da ainihin wato sanin Allah to amma kai zuciyarka babu tuna Allah sai kuma ka zo kana ta ihu da baki har yanzu baka yi zikiri ba da haka ce maka da ake zakiru kawai zaluntar sunan ake yi don ba san waye zakir ba ne Allah ya kyauta ghaira annahu lamma kasura itlaqu dhikri ala alqawli al fara huwa sadiq al-fahm yace kaji dalilin da yasa har tunanin mutane da an ce zikiri za su dauka wai wannan da ake faɗi ne da baki yace saboda idan aka ji mutum na yi da baki sai a ce to yanzu suna Allah shi na zuciya gashi yana fitowa a bakin shi to yawaita maimaita wannan da ake yi da na baka sai tunanin mutane kawai sai ya manta da asalin zikirin sai ya ɗauka wannan yanzu shi ne zikiri kaji ta inda fassara ya juye mutane ke amma a zikiru asluhu huwa zikiru tanabbuhu bil qalbi jama'a ana fahimta ko da haka sai malam yace to yanzu bari mu ji ma'anar ayar da Allah yake fazkuruni da haka ya ku bayina da nayi muku wannan baiwa na dakatar da ku alkibla na gaskiya kuma na umarce ku ku rinka kallon wannan alkibla na yi muku baiwa ta hanyar aiko fiyayyen halitta bu Muhammad to in kun gane wannan alkhairan kuma na cika ni'imata a kanku to ku ambace ni yadda ya kamata ku riƙe Allah yadda ya kamata jama'a gane wannan da kyau ko sai ce wa ma'anar aya abinda ayan ke nufi shine uzkuruni bis-sa'ati azkurukum bis-sawaji wal-maghfira da haka ku ambace ni ta hanyar yi mini da'a kun ji ma abinda ayan ke cewa ku yi min ɗaya da haka an kira sallah je kai sallah ka sada zumuncin ɗan uwanka da Allah yake ku sada sannan ka kyautata magana wajen faɗin gaskiya babu ƙarya ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin ka zama mutumin kirki ka zama mai taimakon yan uwa duk wani aiki na yi wa Allah da'a to shine ambatan Allah ambato na gaskiya sai Allah ya ce to duk wanda ya yi min wannan to azkurukum bis sawabi ni kuma zan ambace ku ta hanyar ba ku ladan aikin da kuke yi wal maghfira da kuma gafarta muku zunuban qala bu sa'id ibn jubayr kaji babban malamin tabi'in nan sa'id dan jubayr yace wannan shine ma'anar ayar da Allah yake cewa ambata Allah kuma za ku zo ku ji kurtubi yace anan ma fa ba a fara bayanin yake zikiri ba ana dai samfoti ne sai an je kan ayan zikirin sannan za a ji asalin me yake zikiri yake wa qala aidan haka har ila yau malam sa'idu yake azzikru asalin abin da ake cewa zikiri ta'atullah shine yi wa Allah da da rashin saba wa Allah amma kamar yadda muka ji a dawo yanzu ana neman a rikirketar da ma'anan zikirin har a yi tunanin wai ga mutum fa yana saba wa Allah kowa na gani ana ɗaukan shi a hoto da sura mai motsi da mara motsi amma kuma ana cewa hmm ga masu zikiri tsakani da Allah ba a lalata ma'anar zikirin ba shi yasa dole a zuwa faɗi asalin ma'anar shi don mutane su gane daga ina abin yake za ka ce ce faman lam yusihu lam yadhkur duk wanda ba yi wa Allah da'a ko to wallahi baya ambatan Allah bai san waye Allah ba wa in aktsara at-tasbiha wa at-tahlila wa qira'at al-qur'an ko da ko ana jin bakin shi yana ta faɗin kalmomin tasbihi yana ta faɗin kalmomi na hailala yana ta karanta alkur'ani in dai baya yi wa Allah biyayya ƙarya yake ba zikiri yake yi ba jama'a kun ji ba to nan fa shine muhallin niza inda ake tattaunawa ake kuma neman a warware bakin zai da haka mutum wai sai ruɗe kanshi in aka ce mai abin da yake ba daidai bane in aka ce yana bid'a in aka ce yana shirka sai ce jama'a kun ji wai na ce la ilaha illallah an ce la ƙarya ne ba la ilaha illallah ka ce aka ce kana shirka ba ka dai aikin shirka sai ka fake da la ilaha illallah to la ilaha illallah ba zai tsina maka komai ba wallahi tunda a zuciyanka babu la ilaha illallah din jama'a ana ganewa ko Allah madaukakin sarki ya samu dace malam yace wa qala abu usman an-nahdi inni la a'lamu as-sa'ata allati yadhkuruna Allah fiha wannan malami abu usman al-nahabi wata rana yana gaya wa ɗaliban shi da almajiran shi da abokan shi cewa na san lokacin da Allah yake ambatan bayi kila lahu sai aka ce mishi wa min aina ta'lamuha ya aka yi ta sani ta yaya zaka san sanda Allah ke ambatan bayi sai yake ai Allah ne ya gaya mana cewa fazkuruni azkurkum da haka duk sanda ka girmama al'amarin Allah zuciyarka ko wallahi Allah na kan yana ambatan ka saboda maganar Allah gaskiya ne to haka Allah ya faɗa Ka ji ta inda ya gane kenan al-imamu sujji ko shi ko cewa yake laysa min abdin yadhkuru Allah illa zakara Allah azza wa jalla babu bawan da zai girmama al'amarin Allah a zuciyar shi face sai Allah ya ambace shi a daidai wannan lokacin da ka tuna a cikin sa'an ka ta yau na wannan yinin guda 24 da kake da shi yaushe ka ware ka tsaya kai nazari game da al'amarin Allah ka girmama al'amarin Allah ka zauna kai kuka wa Allah wannan shine da'abu salihin dabi'a magabata kenan shi yasa zaka ga mutum sai ya zauna gefe ta kuka shi kadai amma mu ina in ka gama zaune za mu ta jariya ne muna ta a rerewa saboda ko dan ba ma tuna girman Allah kuma an gane wannan shi ko magabata aka ce wani malami idan ya wuce ta gaban hanya ganin shi kadai yana tunawa mutane waye Allah saboda tsabon tsoron Allah shi allazina idza ra'aytumuhu hasibtumuhu yakhshawna Allah in kuka gansu ku kun ga alamar mai tsoron Allah ta tare da su ina fata an gane da haka malam sai yake cewa la yadhkuruhu mu'minun illa zakarahu Allah bi rahmatihi babu sadda mai imani zai tuna Allah face sai wallahi Allah ya tuna shi da rahamarsa wala kafirin kafirun illa zakarahu Allah bi abadi. shi ko kafiri shi tuna Allahn shi to sai Allah ya ambace shi kuma da azaba tunda abu mafi girma da zai ambaci Allah shine imani da shi ko to ya kafirce mushi ne shi da haka shi ba abin da za a ambace shi da shi sai azaba Allah ka tsaye ni wata bila Abu Usmana faqila an tambaye wanta Abu Usman din dai annahadi aka ce mishi nazkurullaha wala najidu fi qulubina halawa wasu ne suka ce to ala gafata malam mu fa muna yawan wannan zikirin amma irin na yan bid'a fa yace amma ba ma jin zaƙin hakan a zuciyarmu ba ma jin kaman cewa da gaske mun zama na musamman qala sai ya ce musu ihmadullah ta'ala ala an zayyana jarihatan min kun bi ta'ati yace to ku fara gode wa Allah wato Allah na nufin ku da alkhairi ne shi yasa har wani daga cikin gabobin jikin ku ya fara tuna Allah to nan gaba gaba ɗaya jikin naku ne ake son tuna Allah da shi to da haka za ku ji zaƙin imani shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar manzo Allah yake za ka ta'amul iman kun san waye ɗanɗani zakin imani shine man radiya billahi rabba wanda ya yarda Allah shine ubangiji shi sannan wa bil islam dinan ya yarda addinin musulunci shine addinin shi ina fatan jama'a an gane to wannan alama ya dandani zakin imani kenan Allah ya samu dace sannan ya yadda annabi Muhammad nabiya shine annabinsa al-imam nun al-misri zunnun wani malami ne ana ce mishi zunnun ba misri Allah ya ji kanshi yace man zakara Allah ta'ala zikran ala al-haqiqa nasiya fi jambi zikrihi kull shay duk wanda ya zauna yana tuna Allah hakikanin tuna Allah yace wallahi wani abun ma za a yi a kusa da shi amma bai sani ba saboda gaba ɗaya hankalin shi ya koma ga Allah Wannan wannan shine hakikanin wanda ya ambaci Allah wa hafiz Allah ala kulla shay'in sannan ya fi kiyaye Allah fiye da komai ya fi damuwa da al'amarin Allah fiye da komai mun taba bada labarin wani malami a nan jikan wato annabi ne sallallahu alaihi wasallam na jan Abu Ja'far ko wani shi in ban manta ba aka ce red lalura ne ta kama shi sai aka zo aka ce za a mai operation to shi ko mutum ne wanda yake jin tsoron a ce za a taɓa jikin shi da wani ƙarfe ko da sunan allura balantana a ce za a zo a yaga jikin shi a mai operation sai ce ka shi kam ba zai iya zauna haka ana mushi ba sai aka ce to ya za a yi gashi maka da lafiya ya ce abinda za a yi ku bari sai na fara nafula. idan na fara nafila to na fara ganawa da Allah a wannan halin hankali na gaba ɗaya kan koma kan Allah ne da haka duk abinda za ku yi ma a lokacin ba zan ba wallahi ta ce wa akai za a mai irin alluran nan na likitoci wanda yake sa mutum kai ya ji zafi yake wa ah, kar ku yi wani allura in na fara sallah kai ku zo kai abin da za ka yi ile ku haka aka yi yana kabbarta sallah wallahi har aka zo aka fefe shi aka gama aikin aka dinke shi wallahi yake ki sani ba sai da ya sallah ne sallah sai yake tambaya wai yaushe likitan zai zo ne ya ce da an gama a karfa kan laro <laughs> bai san an zo ba wallahi da waɗannan bayin Allah na gaske ke kaga ɗan baya sai tsintan ko eh na gaba sun yi gaba wallahi Za ba a halittu turi bil ujuri to salafu na sun tafi da komai mu kam sai dai kwaikwayo Allah ka ba mu ikon kwaikwayo da aka sai yake cewa wa kana lahu iwazan min kulli shay domin Allah da yake tunawa a daidai wannan lokacin to Allah ya riga ya bashi gurbin abin da ya bai na tunanin duniya shine Allah ya bashi duk abin da yake bukata na lahira da haka shi ma Allah sai ya zo yayin yi wato fuskance shi sai ya rika munajati da shi wa qala mu'adh bin jabal sahabi mu'adh dan jabal Allah ya kara mishi yadda yana cewa ma amila ibn adam min amalin an jalahu min azabillahi min dhikrillah yace ko kun san dan adam ba wani aiki wanda zai fi ba muhimmanci da zai tsare shi daga azabar Allah kamar ya rinka tuna Allah a kowane lokaci don gwargwadon yadda kake tuna Allah ko gwargwadon duk wani aikin da'a kake kokarin yin shi gwargwadon duk wani aikin sabo kake gudun shi amma in baka tuna Allah abu ne mai sauki ka zauna yanzu ka rike ka kai ta kallon batsa saboda ka manta da Allah ka tuna cewa Allah na kallon ka dan girman Allah wanda ya hasaso girman Allah a zuciyar shi a lokacin zai tsaya yana sabawa Allah ba zai yi ba wallahi to ambatan Allah na daga cikin abin da ke wa mutum wato tsira samun tsira daga azaba Allah Allah ka tsirata da mu daga azaba Abu Huraira Allah ya kara mushi yadda akan hakan ne fitar da wani hadisi hadisi tabbatacce wanda al-Imam Ibn Majah ya fitar a cikin sunan dinsa yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inna Allah azza wa jalla yaqulu Allah mabuwayi da daukaka yana cewa hadisul qudusi ana ma'a abdi idza huwa zakarani duk sanda bawa na ya ainihin wato cika da tuna al'amari na to a lokacin ni kuma na yi alkawarin ina tare da shi kaji daga inda masu tuna Allah suke mantawa da komai kenan Allah shi ma zai zo ya fuskance ka gadangada, da haka a lokacin Allah jira kawai yake ka ce mashi ya Allah ina son kaza zai biya maka kaji wannan shine sirrin wancan hadisin auliyau da Allah ya ce idan bawa na ya zama irin haka to ni kuma ba abin da zai bukata zai bukata daga gare ni face sai na yi mishi la in sa'alani la ufiyanna wa in ista'azani la uizanna duk abin da ya tambaye ni zan shi duk in ya nemi tsari na daga wani abu wallahi zan tsare shi Allah ya mishi wannan alƙawarin saboda ni saboda ya sadaukar da kanshi ga Allah ya yi musuluncin na gaskiya sallama kai ga Allah sallamawa na gaskiya da haka Allah ya ce ana ma haddi idza huwa zakarani ina tare da bawana gwargwadon yadda yake tuna al'amari na abincin shi wata bi shafata kun gani ko bayan a cikin tunanin shi da kwakwalwar shi da zuciyar shi gaba daya mamaye da tuna Allah sai kuma bakin shi ya rinka motsi yana faɗin kalmomi na ambatan Allah yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to wannan ya gama nitsewa kenan wajen ambatan Allah to Allah na tare da shi a lokacin to kaga irin wannan ambatan Allah zai zo daya da wanda za a tsaya ana rawan banjo a bakin titi zai zama ba Allah ka sa mu dace dan uwa masu albarka ga wannan ayan gashi ɗan takaitacciyar aya ko amma ga bayanai a ƙarƙashin shi wanda har yanzu ba mu ainihi wato karanta ragi ba ma ga kuma lokacin namu ya kure amma mu yi hakuri insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasin gobe za mu zo mu karkare mana wannan sannan sai mu ci gaba da kuma ayar gaba wadda ita ma za ta zo ne kaman ka ce ta zo da ƙarshen bayanin wancan aiki na ambatan Allah da za ka yi za ka ji wasu ayyuka da su ma za a ambata Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayi masu ambatansa ambato mai yawa a nan za mu saurara insha Allah